Muna da wurin da aka keɓe na uwa ta sa ɗanta ga jiki wanda ake kira merkan guru da ke ɗaukan nauyin jariran bakwanni da kuma yin nauyin haifuwa domin nuna wa uwa yaya ya kamata ta yi tattalinsa. Jaririn zai kasance a jikin uwar wanda zai kare shi da jin sanyin jiki tunda mu sanyin jiki ne ba mu so ga jariri. To me yasa ne ake aiki da shi? Wata hanya ce na gama fata da fata kamar yadda dabbar kanguru ke sa ɗan kusanta jikin fatarta. To, ta wannan hanyar ce a Bogota, ƙasar kolombi a lokacin suna da bakwanni da dama da ke mutuwa sai suka ce don me ba za su koyi dabbar ba da ke bunƙasar shi cikin fatar mamar shi suka ɗau jariran bakwannin ba riga sai kush sai fula uwa ta ɗora shi ga fatar jikinta ta ɗaure shi da zani mai kyau yana daɗewa a jikin uwar domin ɗaukan zafin jikinta an ga kuma wannan hanyar ta rage yawan mutuwar bakwanni shi yasa aka sa tsarin nan ko'ina. A nan likitar Isaka Gazobi mun buɗe wurin bakwanni a shekarar 2011 mun kuma rage yawan mutuwar da ya shafi bakwanni. service. Bayan ta koma gida, wani irin shawarwari kuke bata domin ta kula da lafiyar ɗanta? La mère après les soins on va lui expliquer. Bayan kulawar da muka mishi, muna fahimtar da uwar cewa jaririn nata bai da ƙarfi, huhunsa na da rauni, duk da lafiyar shilau baya ima sanyi. A yi mai wanka sau biyu a sati da kuma bashi nonon uwa tsantsa tunda ƙaramin tumbi gare shi. In aka bashi madara shi kuma na shanu ne bai yi ma cikin jaririn. Nonon uwar ce da dace da shi da kuma bashi shi har zuwa watanni shida sai ta zo nan likitar gazobi sai mu duba bunƙasar shi shin yana ɗaukar jiki shin yana dariya shin yana kalle-kalle shin yana mai da hankali ga wasu motsi tunda kun san bakwanni yana iya samun matsalar dindindin game da karamcin ƙwallonsa.